ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis hudu ga watan jimada akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda ke namba talatin da kubu avenue ta daga ladima road angwari nijiyar kaduna a wannan kasa ta mace najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka usulu sunna na imamu ahli sunnati wal jama'a ahmad bin hanbal الشيباني أبو عبد الله أبو صالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة wanda aka haife shi shekara ta 164 ya rasu shekara ta 241 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a makka zuwa madina a jerin gwanon majalisin wannan littafi wannan shine majalisi na goma sha takwas za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك ما لن يكي تيوى بذسكين أكيد الآل السنة والجماعة شيني أنا سو كواي يبدا يي إيماني يقدر فأزوت يسا والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة ياكي yana gudana tare da shugabannin musulunci har zuwa ranar tashin kiyama albarru walfajiru mutumin kirki ne shugaba ko mutumin banza ne shi shugaban ya ba da doka a zo a je yaƙi to dole a bi shi zuwa wannan yakin matuƙar shugaba ne wanda Allah ya ɗaura shi a kanmu la ba a barin yakin a ce saboda ai mutumin banza ne shugaban nan ba za a bi shi ba wannan za a ce mai mahimmanci da mutane suna bukatar fahimtarsa akwai abin da har yau mutane muka kasa ganewa shugaba shugabanci hali da ɗabi'u na shugaba da kuma shugabanci mutane da yawa ko kuma kashi casa'in da takwas na mutane suna gani idan an ce kai shugaba ne dole sai ka zama nagartacce sannan za a maka biyayya wannan da yawan mutane haka suke tunani ba sa tunanin cewa shugabancin nan daban halin shugaban kuma daban wajibcin bin shugabancin daban kyale halin shugaba shi kuma daban to mutane sai suka gwamuta al'amarin guda biyu Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas ruwayan Imam Muslim yace man ra'a min amirihi shay'an yukrihuhu jumla ce shartiyya yace duk wanda ya ga wani abu daga shugabansa wanda yake kin abin na ɗabi'u falyasbir ala ya yayi haƙuri da wannan ɗabi'un da ya gani daga shugabansa marasa kyau wala yanzi anna yadan min ta'ati kada ya ce saboda yana da wa'annan munanan ɗabi'un ba shi ba wannan shugaban a wajen biyayya a in mata in ka mutu ba kai masa biyayya ba saboda kana ganin sa da munanan ɗabi'u manzala ce mata nikatin jahiliyatin wannan mutumin ya yi mutuwa irin mutuwar maguzawa haɗe yana so ya nuna maka cewa ɗabi'un shugaba daban shugabanci kuma daban abinda kawai shari'a ta ce maka duk lokacin da Allah ya haɗa ka da shugaba ko da mutumin banza ne matukar ba ya ce ka zo ka saba wa Allah ba duk abin da ya ce a yi matukar abin ba saban Allah ba ne ko da ni da kai muna ganin akasin yin haka maza Allah ce mu yi hakuri mu bi shi hadisi ya inganta hadisin Ali bin Abi Talib Allah ya ya ja a gare sa wanda Imam Ibn Kathir hadisin Bukhari ne da Muslim suka rawaito amma ya kafa hujja da shi Imam Ibn Kathir a karkashin fadan Allah madaukaki ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum hadisin abdullahi bin huzafa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a matsayin jagora ya tura su su je yaƙi yanzu ya zama shi ne ne shugabansu ko? komanda da aka je wajen yaƙi sai suka fi shi suka fashe shi sai ce ba manzan Allah ce ku mun biyayya ba suka ce eh sai ce to na rantse da Allah sai an haka rami yanzu don Allah ne alakar haka rami da maganin jagoranci ko? inda mazala ce sai suka haka rami ya ce na rantse da Allah sai an ibo itatuwa aka ibo ya ce na rantse da Allah sai an sa itatuwan nan a cikin rami aka sa ya ce na rantse muku da Allah sai kun kunna wuta a jikin wannan itatuwan suka kunna sai ce ba manzo Allah ce ku mun biyayya ba suka ce eh sai ce to a fada sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai suka shiru sai ɗaya daga cikin su matashi sai ya ce ai dan wutan muka gudu muka musulunta <laughs> shi ne sakon Dan muna gudun wutan ne ya sa aka musulunta da ce wallahi ba za mu shiga ba sai mun koma madina mun gaya wa manzan Allah in manzan Allah ya ce mu shiga za mu dawo mu shiga suna dawowa garin madina sai suka gaya wa rawun hadisin ya ce hatta kama da tinnar har sai da wutan ya ne ya huce ya kashe kansa da kansa suka koma madina sai suka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga shiga shiga shiga shiga abin da ya yi amma duka abubuwan da ya ba su na doka manzala bai ce musu komai ba sai suka ce ya ce mu shiga wanda ya magana ya ce ni kuma na ce ai dan wutan ne ya yasa muka ce mun yi imani da kai Allah ba za mu shiga ba sai mun zo mun gaya maka in ka ce mu shiga za mu shiga sai manzala ce lau da dakhaluha ma kharaju minha abada da sun kuskura sun shiga wutan nan da har na kiyama haka za su zarce sai ce innama ta'atu fil ma'ruf ana yi wa shugaba biyayya ne akan abin da yake bisa ba dokar Allah ba fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a in shugaban nan ya kuskura ya ba ku doka ku saba wa Allah yace ba ji ba biyayya kaga manzo Allah ya fito da karatun fili ko to anan shine idan shugaba Allah ya kaddara shi a kanmu ko da mu muna ganin wani abin ya yi ba daidai ba ne mu muna ganin da zai akasin haka daidai ne amma abin nan bai saba dokar Allah ba bai saba dokar manzan Allah ba manzan Allah ce mu ajja ra'ayinmu mu ganin ya kamata mu mu shi kada mu ce za mu masa gode don wannan tunda abin bai shafi ne maslaha ta dokar Allah da manzansa ba maslaha ce ta rayuwa kuma kowa a rayuwa yana da mahangansa ko yanda gashi nan yara ne ka haifa za ka ba da doka amma kowa yanda zai fahimci dokar ka ba haka ne wannan zai ce kaza wannan zai ce kaza wannan zai ce kaza kowa da mahangansa to tun da abin bai saba wa dokar Allah da manzansa ba to mu yi hakuri da namu ra'ayin mu bi na shugaban shi ne malam ya ce Walgadu, والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة ياتي أمسلنتي متو أكرن كرسة بزي فتيتي زيجي يأتي هكا ba. yanzu misali musulmi ya ɗauki makamai ya ce zai je gwanin gora ko? me dalili ke ai suna kashe mana mutane sun ko sun kashe mana mutane a baya saboda haka shi ma zai yaƙe su a yanzu an gani wannan sai a ce wannan ya saba dokar Allah kuma ya saba dokar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ka'ida na musulunci musulmi baya fita yaki sai da doka daga shugaba shine zai ce na ba da doka a fita a waje wuri kaza a yaƙe su in kuwa bai bada ba kai ka fita ka je kai wannan ka saba wa Allah ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shugaban nan koda mutumin banza ne shi an gane saboda mu musamman mu a Najeriya muna ganin cewa shugaban da ya dace mai masa biyayya shine mutumin da yake ɗari ɗari mutumin kirki an gane amma in mutumin banza ne baya kantanta mai masa biyayya haka mutane da yawa suke tunani an gane wannan to ga wannan ba daidai bane ba shi bane aqidan ahlus sunna wal jamaa shi sa ya yace albarru wal fajir mutumin kirki ne ko mutumin banza matakar shugaba ne ai masa biyayya amma wannan za a yi masa biyayya la yutraf ba a kyale shi da hajjaj bin yusuf al-thaqafi hajjaj bin yusuf al-thaqafi ruwaya ta inganta asari daga imamu tirmidhi a cikin jami'insa cewa ya kashe mutane dubu ɗari da ashirin daga ciki akwai abdullahi bin zubair bin Awwa, yaron farko da aka haifa a madina jikan sai da na abubakar an gane? amma yana ba da doka kuma ana gishi yana ba da hani kuma ana hannuwa gano nan kuma malamai sun yi ittifaki akan fasikancinsa a fili amma kuma wannan ya hana idan ya ba da doka a kimin dokarsa ba shi ya ba da doka aka yi wasu nan da kake karantawa kada ce tun da yana wannan aikin sai ko? Kawai shi Shi ya ba da wannan dokan kuma aka fitar da su wasu nan duk nan da kake gani ana sa ba a kaji ana karanta za al-mu'jama al-mu'mala ko ana karanta ta ka mara dugo da dugo sai ce maimakon aka zo rubutu ai rubutun zai dinga yawa a gefe ake rubuta su sai ce in aka ce mara dugo sai ce a bar aka a dugo sinin kenan ko in aka ce shi al-mu'jama mai dugo sai ce a sa dugon guda uku shi kenan kaga ya sawwaka ko yanzu an zo rubutu maimakon a dinga rubuta wannan ka'idojin a gefe sai aka aka kau da ita aka rubuta ta a aikace yayi an aiki ko bai aiki ba ko da sai a ce da yana wancan kashe-kashen za a mai biyayya ba ko an an wannan sakon to shine ma na yake so ni da kai mu gane aqidan ahlus sunna wal jamaa yaƙi ba a yin ta sai a ƙarƙashin shugaba idan ya ce na sa sunanka a yaƙi kaza in ka ƙi zuwa to ka saba dokar Allah da Allah sallallahu alaihi wasallam daga wani sahabi sai yake sa ina mai ɗakinka sai ce mai ɗakinsa ta tafi aikin hajji sai ce kai ne ka tsaya yi sai ce an rubuta sunana a cikin wa'anda za su je yaƙi kaza in na tafi ai ba zan samu daman halattar wannan yakin ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bar yaƙin yakin fita ya ba ki doka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an rubuta sunana to wa ya sa aka rubuta sunan shi ba manzan Allah ne sai ce eh ka bar wannan yakin ka je wancan yana da mahimmanci kaka bata ga yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada doka to in za a je yaki shugaba ne zai ce da wane da wane da wane misali a kowane gida akwai samari ko sai ce to a cikin samarin akwai Muhammadu akwai Ahmadu akwai Isa misali sai ya ce da ahmad da muhammad su ne wato karfafa a gidan saboda haka a sa sunansa a cikin yaki sai a ce isa fa sai ce a ba ma bukatun shi yanzu ne in shi muhammadu ko ahmadu ya ce a ya za a ce ba za a sa isa ba kuma shi isa ai ya fi shi karfi ba aka aka sa sunansa shi ba zai je ba to ya saba wa dokar Allah ya saba wa dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah ce ya ayyuhal Nabina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum ya ku waɗanda suka yi imani ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzansa biyayya sa'annan shuwagabanninku, su ma ku yi musu biyayya shine ka'idar in ba su sa ku saba Allah ba to wannan yakin yana gudana ne a karkashin dokarsa wani a sa shi can gidan ma a sa wani can ma a sa wani can ma a sa wani to duka wa'annan mutanen da shugaba ya sa sunansu dole su tafi yaki in dai ba wani uzuri da Allah ya bada uzuri a kansa ba cewa mutum ba zai je yaki ba to in ba su je ba sun saba dokar Allah shine laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal al-maridi haraj Allah ya ce babu laifi akan makaho in bai je yaki ba saboda kaga yaki ai yana bukatar sabda abokin gaba ya kai sara ka kai sara ko kaga makaho ai ba abin da zai gani yake kenan na biyu wala alal haraj harajun shi ma gurgu babu laifi a kansa in bai je yaki ba tunda yaƙi yana buƙatar masu ƙarfi ko gurgu kuma yana da alamar mai rauni tattare da shi sannan sai ce wala alal maridi harajun haka kuma mara lafiya shi ma an ɗaga masa kafa ba zai je yaƙi ba tunda yaƙi yana buƙatar mutane ne ne masu ƙarfi to ƙarfafa to shi kuma rashin lafiyar komin ƙarfinsa ya rage masa ne kumari da kuzarinsa saboda haka sai Allah ce babu laifi a kansa in bi yaki to wannan sharadin shine zai hana mutum ya je yaki matukar shugaba ya ce wane zai je yaki in rashin lafiya ya kama shi to yana da uzuri in gurgu ne yana da uzuri idan makaho ne shi ma yana da uzuri amma in ba shi ba shi sa sai malam ce maka la yutara ba a barin zuwa yaki saboda wai shugaba mutumin banza ne an gane abin wannan wai ya ce awa ne ba ruwana da shi ba zan bi shi ba a'a zai bi shi matakar bai ba da umarni a saba dokar Allah sai malin ya ce wa kasmatul fai'i haka kuma gaban fai'u yana hannun waye shugaba fai'u shine ganimar da aka samu a wajen yakin da ba a kaura ba tsakanin musulmai da abokan gabansu musulmai ne suka fito yaki sai abokan gaba suka tsorata kafin musulman su zo sai suka gudu suka bar dukiyoyinsu to wannan abin dukiyar da aka zo aka samu a wurin sunanta ne fai'u an wannan to wannan kasan fai'u yana hannun shugaba ne an gane shi ya da dama ya kasa ya ce nan na ba su kaza nan na ba su kaza wannan ma na ba su kaza ba ka da hurumi ka ce an zalunce ka ana fahimta wannan yanzu misali ne dukiyar gwamnati wacce shari'a ta ba shugaba dama ya yi tasarrufi a kanta ba akan zalunci ba akan maslaha a mutane ina ba ta gani sai ce wa na zo sai ce kai na ba ka fili a wuri kaza ka je ka gina an wa na zo na ba ka fili kaza a wuri kaza ka je ka yi amfani da shi kai kuma zo a wuri kaza na ba ka fili kaza dama ai kasar da baki ɗaya ta ƙarƙashin tawaye gwamnati ko haka ne sai kai kuma da karo sai aka ce a to kai a fili aka baka ba gida kaza na gwamnati ne an baka ita a gani kai kuma ka tsohuri hurumi ka zo ka ce ka gani a ga yadda yake harka ko ya ɗauka yana ta badawa ba kai ba hurumin ka ba to a wajen yaƙi idan an samu fai'u shugaba shi ne ke kasawa ya bada kaga akwai bambanci tsakaninta da ganima ganima ita ce wacce aka gwabza tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ana fata an gane kaga shine maganar da Allah yi a cikin al hashr ma afa Allahu ala rasulihi ko min ahli alqura abinda Allah subhanahu ta'ala ya bada shi a matsayin fai'u ga manzansa shine an je yaki abokan gaba sun tsorata da zuwan musulmai sai suka gudu suka bar dukiyoyinsu kaga yanzu dukiyar ta koma hannun wakilan nan musulmi ina ba ta gane to kaga anan shi zai karkasa ya ba mutane waɗanda suka dace suka dace aliyatama wal masakin ko talakawa da kuma marayu duk wanda manzo Allah ya ga dama zai karkasa ya bada to haka duk lokacin da shugaba tun da malam ya ce maka algazu madin ko ma al umara ila yawm al qiyama to sai aka je yaki shugaba ya ayyana za a je wuri kaza yaki to da aka je sai abokan gaba ba su, to ba suka gudu suka bar dukiyarsu to abinda aka samu shine fayu shugaba ne zai kasa ya ce to bana a bashi kaza wani gwargwadon maslaha an gane shi sa lokacin da aka yi yaƙin hunain manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya kasa ganima wasu ya ba su raƙumi ɗari wasu ya ba su awakai ɗari wasu ya ba su tumakai ɗari kuma duk waɗannan da maza Allah ya ba su babu ɗaya daga cikin su babban sahabi kuma suka yi gwagwarmaya da shi a farkon musulunci wannan abin sai yi wa harkus bin zuhair ciwo a zuciya wanda aka fi saninsa da ibn zuhuwai sirar tamimi tushen khawarij sai ke hajihin isma lam yuradu biha wajh Allah wannan kasan da aka yi ba Allah ake nufi da shi ba yake gaya wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya daga kai ya kalle shi sayyidina Umar yace da'ni udrib adrib unqahu ya rasulullah innahu munafiq sabri ansari wiyansa munafiki ne manzo Allah ce ku tare shi Khalid bin Walid yace abanna insari wiyansa manzo Allah ce ku tare shi sayakhruju min bi'i hadha ar-rajul a cikin tsatsan wannan mutumin wasu za su fito qaumun salata kuma a salatihim wasu mutanen da in kuka ga yanda suke sallah sai kun rena taku sallar in kuka kwatanta ta da tasu wa kuma a siyamihim azuminku da nasu idan kun kwatanta sai kun rena kanku yamruquna min ad-din kama yamruqu as min ar sai dai suna fita daga addinin musulunci kamar yadda kwari yake fita daga bakarsa sun ma layar idan kwari ya fita daga baka yana dawa to an tafi kaga ya yi shiga sharaba Shani, ya yi magana a kan abin da bai dace ba shi ne malam ya ce wa ismatul fai'i rabon fai'u haka shi ma mai yadda yana ƙarƙashin hannun waye shugaba wa iqamatul hududi haka kuma tsaida haddi yana hannun waye yana hannun shugaba ne baya hannun kowa shi sa imra'atun makhzumiyatun hadisin imam al-bukhari da muslim wata mata 'yar ƙabilan makhzum ta yi saka kuma kabilar makhzum kabila ce mai daraja daga cikin kabilun ƙurayshawa shi ne suke cewa yanzu za a zo a yanke ma wannan matan hannu ai kaman an taba kabilar ta ne ko sai aka ce ba wanda ya dace yi wa manzan Allah magana ya nemo ceto a wurin manzan Allah kada a tsaida masa da wannan doka sai usama bin zaid saboda manzo Allah na son yana kuma son babansa aka ce in ya je wa manzo Allah magana kila idan manzo Allah ya gansa saboda kunan da yake masa zai bari a mata doka Usama ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ina ma da za a daga wannan matan akan wannan doka na satan da sai kada a yanke mata hannu sai manzo Allah ya fasata أتشفع في حد من حدود الله من za نيمت nemi ceto a من daga cikin haddodin الله cewa aibullah na rantse maka da لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها بآتة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذات لساقة manzo Allah ce wallahi sai na yanke mata hannu innama ahlaka alladhina min qablikum idza qama fi idza sar idza sar saraqa fihim ad-da'if qamu alayhi al-hadd wa idza saraqa fihim ash-sharif tarakuhu yace abin da ya halaka wanda suka shuɗe gabaninku da hudawa da nasara shine idan dan manya yayi sata sai a ce ah, ɗan babban gida ne a ƙyale shi idan kuma yaron talaka ne ya yi sata a cewa ah, ɗan banza ne ko a kashe shi ko kuma a yanke mai hannu shi kuma wancan a ce a yi ai zai taɓa gidansu zai taɓa mutuncin gidansu saboda haka a yi rufa-rufa shi kuma wannan tun da talaka ne titit ai ba zai taɓa mutuncin gidansu ba saboda haka a tsaye da masa da hannu za Allah ya sata, Usama ya ce sai da ya ji ba ma bai musulunta ba sai a ranar saboda yadda manzon Allah ya sa masa kalma to kaga anan sai da haddi yana karkashin waye wato shugaba dalili na biyu shine ai Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizul hakim yace barawo da barauniya idan suka yi sata ana yanke hannayensu su biyun nan sakamakon abin da suka aiwatar Allah mabuwayi ne mai hikima ya tsara in aka yi sata a yanke wa mutum hannu to waye zai yanke wa hannu kaga shugaba ne yake da hurumin a in aka kama barawo a a yanke masa hannu to ka gani ni da kai ba mu da hurbi barawo ya shigo gidansa ka ce to inda ya sace maka kaya kawai ka ɗauko adda ka ce ka yanke mai hannu ko ka ɗauki doka a hannunka ko musulunci bai yadda wani ya ɗauki doka a hannunsa ba sai ka kai shi inda ya dace ka miƙa shi a hannun hukuma hukuma za ta yi nata iya binciken idan ta gama bincikenta aka tabbatar da hakan ya yi to sai a duba abin da ya sata ya kai haddin a masa ya kai dokar da za a sare wasu hannu idan ya kai sai a sare ne idan bai kai ba sai a masa ne sai a ladabtar da shi da yadda ya dace da shi an gane yana iya sa hannu a aljihunka ya sace maka waya kuma waya ka sace ce kaga nawa dubu bakwai haka ne ya kai haji kaga bai kai haji ba kaga ba za ka ce an ce za sace zabu da haka it ba ka wannan hurumin yana iya yi wa ya sa hannu ga wannan barawa ne kuma ko ɓarawon kuma waya sai ya sa hannu a aljihun wani sai ya sace masa iphone 14 pro max a duka su sunansu ne waya ko? to yanzu idan aka ɗauke ta ma'auninta ya kai nawa ka kai hadin a sadi hannu? ka kai? ka kai ko wata kai ba? ta kai yanzu kana da hurumi ka ce inda ya taba maka iphone 14 pro max kai za ka sare mai hannu ai ba hurumin ka bane su kai shi inda ya dace su kuma sai su yi dokan da ya dace in an duba dalilai kaga sai a masa doka ko an gano wannan kaga baka da hurumi sannan dalili na uku shine wani sahabi ne hadisin na a cikin bukari da muslim yana zuwa sai ya tadda matarsa tana zina da wani sai zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ma'aikin Allah me hukuncin mutumin da ya ga matarsa da wani suna lalata manzan Allah ce ka kawo shaidu ko a maka bulala ya ce ya fa gansu mazala ce shaidu ko gulala ya su mazala ce shaidu ko gulala a kansa ne Allah ya saukar da ayoyin nan na cikin suratun nul ta gane yanzu ne ake so a nuna da yana da hurumin da zai yi hajji ko sai ce to tunda matarsa mata aure ce menene sai a jefe ta ko amma da ya zo inda ya dace sai aka ce sai ya kawo me sai ya kawo shi ka san addinin musulunci ba amfani da bolanka kuma ba amfani da emotional feeling ana amfani ne da dalilai na Tun tunda kuwa babu an gane sai Allah ya wanke shi akan dokar shine na yarmuna azwajahum walam yakul lahum shuhada illa anfusuhum wanda suke jifan matansu da zina amma fa ba su da shaida kan wannan aikin sai karan kansu ni Allah ce fa shahadatu abihim arba'u shahadatin billahi ɗaya daga cikin su sai ya rantse tsakaninsa da Allah ko annahu min أبع شهادات بالله إنه لمن الصادقين يتي شي فكسكي يا فدي والخامسة أن غضب الله عليه آه، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين إن يرن كيسو والله يا جماعة فتنازنا والله يا جماعة فتنازنا والله يا جماعة فتنازنا wallahi ya ga matarsa tana zina no kenan hudu sai a nabiyar sai ce ya rantse da Allah in ya ganta tana zina ba ya yi mata tsinuwar Allah ya tabbata a kansa wannan shine dokar da Allah ya in ko aka yi haka to ba aure tsakanin shi da wannan matan har abada saboda an yi li'ani an yi yan tsinuwa ita ma haka za ta rantse wallahi ƙarya yake bai ganta ba wallahi ƙarya yake bai ganta ba wallahi ƙarya yake bai ganta ba wallahi ƙarya yake bai ganta ba ta rantse da Allah inda gaske ne mijinta ya ganta tana gana kuma ta ce ƙarya ne Allah ya yi fushi da ita har abada amrun azimun ko al'amari ne mai girma to daga nan fa har abada ba aure tsakaninta da wannan mutum ko da kowa ya mutu a duniya sai ita sai wannan ba aure to ina masu cewa matan aure karuwa wannan fa ya gani ne ka ce faɗi wannan kai kuma yanzu kawai kana zaune a social media kawai sai ka buɗe baki ce ai wacce kaza karuwa ce kowa na kaza mazanaci ne ka taba gani shi ba ko ɗaci ka ga ya shiga da matar da ba muharramarsa ba ce kana da ne ka ce mai ne kuma suka kulle ɗakin kana da huru ka ce mai mazanaci ne babu shi kenan kaga wannan duka musulunci yana koya maka taka tsantsan kaga anan nan, kai da doka ne dalili na biyar shine ghamidiyya inda ta zo ta ce asabtu haddan ta ce ya ma'aiki Allah na cancanci a min haddi ta yi ciki kuma ne matan aure ce ina fata an gane mara Allah nan ce ta tuntunce a mata haji kaga matan aure ta yi zana sunanta ne jefewa za a mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina waliyanta suka zo da ce a je a kula da ita kaga ai ba za a je ta saboda yadda an da ke cikin ta ai bai da laifi ko laifin waye ita ce aka ji aka ci gaba da wata abinci na kulawa da mai ciki A haifi yaron saboda akwai ƙarfin imani a zuciyarta tana haihuwar yaron ta zo ga yaron manzala ce a mai da ita a kula da ita da ɗan ta shayar da ɗan har ya kai shekarun da za a yaye shi ya kai shekaru biyu kenan ko aka yaye yaro yaro ya zo da ɗan gurasa a hannu zala ce to a tafi da ita a jefe ta kafin zuwa ya bada doka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ba ku sai ce to a jefe ta tunda ta yi ne kaga yana so ya nuna maka cewa doka na haddi shugaba ke yi kaga manzo Allah ya yi sannan ga ma'iz shi ma haka bazawali ne ya yi zana. ya zo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada doka a jefe shi ba aka ba sai a ce ƙabilunsa ko ko gidan da ya fito su girbe shi a'a yake doka ne na Allah kaga wa zai bada umarni shugaba yana fahimtar wannan shi sa ma ne yake muku iqamatul hudud ila al-a'immati madin ai da haddoji zuwa ga shugabanni yana gudana laysa li ahadin an yat'ana alaihim babu wani da yake da dama ya yi suka a kan shugabanni da ce ƙarfin da ba dokan Allah suke bi ba ba su da hurumi su yi ne su yi suka ya su yi ne su zartar da hajji to kaga a nan sako ne ga makari ko? fitowa da ya yi ya yi suka akan dokar da gwamnatin kano ta bada yanzu kaga ya yi suka a kan ne shugaba ke awon jona kaga da ce ana bin tsari shi ma ya kamata a kama shi a da shi yana so ya ce duk lauyoyin nan da suka tsaya da duk judges ɗin da suka yi wannan da kuma dokar musulunci da kuma dokar da gwamna ya bada aka zartar da wannan aka bi wannan tsarin duka akan zalunci ne saboda ya yaki kwakwalen wato marasa hankali cikin mutane wai sai ce siyasa ne ka san yanzu ana so a wawantar da mutane sai a ce a abu za siyasa ne ana ce maka siyasa ne sai ka fara tunanin ai yi a rai afirka kuma abin da kai ci sai ka ga ɗiɗiku mutane masu sanya tufafin malanta sun fi wai suna so su ba da kariya shi ne ya yi ɓarnan da yi nadama a kan ɓarnan da ya yi ba amma wai wani ya fito yana ƙoƙarin ba shi kariya zulman wa buhdanan wa jura kuma in an yi magana sai a ce ma malami ne ra'ida mun makarba malami ne ya kamata ka san wannan larabci ya karanta in baka yadda ba ai akwai specialization a addini ko an ya koyi larabci zalla dole kuwa kura ta shiga fatar akwai za ta yi kalla inda larabci zalla ya karanta kuma a larabcin da ya karanta akwai mandik mandiki kuwa ka'ida ce ilimi ne na aristotle shine laraba ke kira aristotle Shi ne ya dinga kauye abu ya dinga lankwasa maka da duk magana da zaka ga ya kare ne a man iki ka kusan bayi da alaka da addini ko su kansu a ilimin da aka tarjama ta zuwa larabci suka ce ilmun la tafi bihi zaki mai kanya baya amfana da shi sannan wala ya fahimuhu albali da kiki number one ba abin da ke fahimta to kina ke kwanyan ma baya amfana da shi don ni amfaninsa kaga bai da amfani to ilimi ne wanda aka koya wa mutane akan su wato lankwaya magana sai an fito da ita ta yadda mutane za su gamsu kuma a ciki haka kuma mutum zai fada cikin ɓarna to wannan ilimin ilimin aristotle ne aka fassara shi zuwa larabci shine ake duk wanda ya yi zurfi a ɓangaren larabci to sai ya karanta ta dole to kuma ita shine ka kawo aya ka lankwaya aya ka fassara ta yadda ake so saboda wannan ilimin ga abin da ya koya ma mutane amma a shari'a ai manzo Allah ya gaya mana duk abin da bai shafe ka ba kakkasa ne kakkasa baki a ciki tun da ba fi ɗinka ba ne kaga shi da kansa ya ɗaure kansa da kansa sai ce bibi matsalar ba A tun da baka bibi matsalar ba me yasa za ka yi magana a kai kaga a nan a kai kai ce kana so ka nuna mutane dokar da aka yi zalunci ne saboda aka aiwa gwamnatin gobe yanzu ba yana so ya tada hankalin mutane ba ne ina fata an gani saboda in aka haka mabiyansa suka fito suka ce ba su daga gwamnati ta ce sai an yi me zai faru za a zubar da ne jinin mutane kaga illar wannan magana kenan tunda bai shafe ka ba kuma wannan dokar ba ka da masaniya a kanta sai ka kame bakin ka kai shuru in ma kana so ka yi magana to ka ajiye abin a faifai ka bibi matsalar tun daga farkonta zuwa ƙarshe annan sai ka ce ka fito ka yi magana in akwai kuskure ka ce ga kuskure saboda a wuri kaza kaza ne a wuri kaza kaza ne a wuri kaza kaza ne a wuri kaza kaza ne to amma tun da doka ce gwamnati ta riga ta bada ka ga baka da hurumi ka fito ka ce kuma dokar da gwamnati ta yi ba daidai ba ina fata an gane to kaga wannan abin ya zama kayi wa gwamnati shishigi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Ubadat dan Samit ruwayan Bukhari da Muslim yace wa allah munazi al-amra ahlahu kada mu yi kada mu yi jayayya da ma'abuta haƙi mu shiga haƙƙin su abinda bai shafe mu ba mu ce sai mu yi magana akai shine shugabanni su yi dokan da bai shafe mu ba mu ce sai mun yi magana akai manzo ce kan an gane in ma kana ganin akwai ba daidai ba kai shugaban da ya bada dokar shi ya kamata ka tunkara ba tare da wani ya ji ba sai ka mai nasiha an gane shi ne ka'ida sannan duk wanda yana daga cikin illar social media kwanaki ai an nuna malamai na alisunna wal jama'a sun je sun ga shugaban kasa ko to sai mutane suka dinga korafi suka dinga korafi suka dinga korafi wannan korafin ya sa ɗaya daga cikin wannan malaman ya fito yana breakdown na analysis ɗin wannan abin shi ma ba daidai ba kuskure ne musulunci bai yadda ba ka keɓanta da shugaba ko me ya yi ka zo ka gaya wa mutane ga abin da kuka tattauna da shi musulunci bai yadda da wannan ba kuskure ya faru ta kowane ɓangare ɓangaren farko su ne ya sa suka sa hotonsu a social media kaga zai taɓa ikilasinsu a kan wannan aiki saboda Manzana ce man arada an yansa halibi sultanin fala yubdi lahu alaniyatar duk wanda yake so yi wa shugaba nasiha kada ya kuskure ya fito fili ya magana kaga Zana ne ba da doka ko sai ya ce bihi ya anta da shi sahu sai ya masa nasiha fa in kabila in ya karɓa daidai wa illa in bai karɓa ba fa kaje addan nabi alaihi shi wannan shugaban a malamin ya sauke nauyin da Allah ya ɗaura masa na gaya wa shugaba gaskiya Allah ya ji tsammanin abubakar mahmud gumi da rahma Allah ya kai haske kabarinsa duk wanda ya san tarihin marigayi shugaban ƙasa shagari ai ya fito ya faɗi ya ce a lokacin da yake jagoranci mutum ɗaya ne yake shakkansa idan ya harsa shi ne wa ya ce marigayi malam abakar mamudu ne ya ce in ya gan shi abin zai zo ya kan in ya zo don shi ba neman wani abu ya zo ba sai dai ce mai abu kaza wuri kaza an yi kuskure a gyara wuri kaza an yi kuskure a gyara wuri kaza an yi kuskure a gyara kun da kuke kun taba ji ko da wasa a wajen karatun malam abubakar mahmud gumi ya fito ya ce na taba zuwa wajen shugaba na mai nasiya kowa ya sani cewa yana zuwa a sai da shi da kansa ya zo ya faɗi ba wannan shine asalin tarbiyyar da manzo Allah ya karantar da al'ummarsa to wannan shi ne ya ba masu cece ku ce dama suka yi suka ga annan malaman da sun bacca ba su ko da ita a social media ba ko wanda ya sani a gaba wanda ya sani a wanda yana da cikin kuskure da suka yi wanda har ya haifar da wannan cece ku can har wannan ɗaya daga cikin malaman ya fito yana magana a kan cewa ai ga abin da suka je gaya wa shugaba ai ba a kai wa shugaba siya wannan tsakaninka da waye Allah inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a matsayinka na malami ka mai nasiha in ya karba daidai in bai karba ba kai a malami ka sauke nauyin da Allah ya daura maka to nauyin da Allah ya daura maka sai ka ga wani haka ba sai ka nuna ma wani ba kuma ba sai ka kanar da wani ba kawai ka bar shi a zuciyarka Allah da kai don shi ya sani to kaga inda su ma suka yi kuskure a wannan gaban ke shi sa dole mu dinga taka tsantsan a cikin al'amari na addinin mu social media yana daga yana daga cikin illolinsa abin da kai na alkhairi ka zo ka rusa shi cikin kankanin lokaci ka je umra sai ka ɗauko ko wai yana gani nan a aikin ka'aba wa kake gayawa duniya kake nuna sai ka nuna ka je aikin ibada aikin hajji ne ga manan muna jamra fi kenan wa ya ce ma kana yin wannan wajibi ne shi a ne na musulunci ɗaya daga ciki guda biyar za ka sauke sai ka gaya wa duniya cewa ka sauke ai allan da kake yi don shi ya sani kana bukatar sai ka gaya wa mutane ga allan social media sai rusa maka islasinka Allah ka shirye da mu saboda haka wannan gaba gaba ce mai muhimmanci wala nunazi'uhum ya ce kuma ba za mu yi sa'insa da su ba akan dokar da suka bada Ba za a wannan zaɓen kaga ya nuna kuskurensa a fili cewa ba a yi wa shugaba irin wannan ki wannan ku duba sayyidina na allah ya ƙara yarda a gare sa ai a ka'ida in an zo filin arfa raka nawa ake yi hudu ko biyu biyu a sallah ne biyu a sallah ne ya zama na hudu ce to sai da na Usman idan ya zo raka hudu yake hudu ya mai hudu ya sami. Abdullahi dan Mas'udin ya ce yake daya wa ɗalibansa abinda manzon Allah ya karantar da mu raka a biyu ne sai ya je sallah ya je aikin hajji kuma aka yi sallah yana tare ya ga an yi suka ga an yi hudu shi ma ya ji an gama hudu sai suka ce akar makalla ba ka ce mana biyu bane sai ce eh to me yasa ka bi shi sai ce in ni ne nake a matsayinsa biyu zai a matsayin wa kenan a matsayin shugaba amma ni ba na so in buɗe kofar sharrin da ni ne na fara buɗe ta a cikin al'umma maza kana nufin bai san abin da yake yi bane ko ka fi shi san gaskiya ne ya fi shi san sunnan maza Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne na maza Allah wannan ana so a nuna mana cikin mu'amala da shugabanni kuma shi a lokacin gwamnati kaga shi ba ya dama ya ce kaza ko amma ya ce saba sabani sharri ne bana so in buɗe kofan wannan sai shi ya ce amma kinni na haukan kujeransa biyu zai kaga me yake so ya nuna mana ne yanda ake mu'amala da ne shugabanni a musulunci wani zai ce maka to mu ina mu da wannan ai mu muke bi saboda ka a muna da dama kana da yanci kai magana abin da kake so sai mu ce eh ko da birin gori da ya zo arewa ko ya zo ya tadda mu ke akan addinin Allah kuma ya tadda mu sama da shekara ɗari muna musulunci ba mu da irin wa'ancan bane wa'anda su suka ba su ma sawa suka ba su addini sannan suka ɗaura su a kai mu sun zo sun da mu ba zai yiwu su iya juya mu yadda suke so ba shi sa suka yi amfani da shugabanninmu saboda tarbiyyar shekul islam ibn kodi rahimahullahu ta'ala ko saboda an zo ya da mu a wannan tsarin ba zai iya ba shi ne suka yi amfani da shugabanninmu suka yi indirect rule su kuma aka yi musu direct rule muna da tsari na addini sai mu ce eh demokaradiyya ake bi amma mu musulunci bai yarda mu haka ba da demokaradiyya da musuluncin wanne ka bi oh yanzu sai a dawo in demokaradiyya kau a tsare ta can amma in musuluncin ka yadda kai musulmi ne a tsarin musulunci ga yadda musulunci ya ce kai shi kenan ka zo na lafiya wallahi da muna tabbata yanda manzo Allah ya karanta mu wa'annan hayaniyar da ake fuskanta wallahi da duk ba za fuskance su ba kaga mutum yayi zo ya taba rusa akan wani abin da bai shafe shi ba ba yi da hurumi yayi magana ya zo yana magana kuma duk wanda ya magana ya ce wannan abin ba daidai bane sai a ce mai dan iska ne sai a ce mai kaza ne sai a ce mai kaza ne bayan Allah ya kamata mu dawo cikin ya ce mu addini ya koya mana tarbiyya kuma ya nuna mana tsari in muka bi tsarin kowa zai zauna lafiya in ko muka ki bin tsarin to za mu ga abin da ba ma kauna magansa Allah ta shirya din saboda haka za mu gasa aya a wannan gaba idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi akan ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة إن شاء الله wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك nan ba dama muna kai tambaya ɗaya biyu sai ma amsa kuma babu insha Allah za mu tafi ta a cikin karatun da muka yi Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam na eh na eh wannan yana tabbata cewa wancan sahabin da aka ce eh, wannan wato shugaban khawarij harkus bin zuhair wanda aka fi sani da ibnu zuhair tamimi da ya ce manzo Allah bai adalci ba a wurin rabon ganima a yakin hunai wasu ce wai yana ajiye mu baya ajiye gashin baki ko wannan ba gaskiya bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsufanta shi da shi da mabiyansa wanda za su zo a baya ya ce sima humu tahliq in a gaba za ku su tabola suke yi an gani tabola suke yi tabola suke yi ba wai suna barin ko da ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dokar a ajjage mu a rage gashin baki waɗanda suke kawo wannan shubha su ne wasu daga cikin sufaye kuma na ga wannan clip ɗin da wani ya yi amfani da wannan kalmar yana cewa ai igala ne su ne suke kaza ga idan ka zo kan addini ka ajiye ɓangaranci ka cire wato ɓangaranci a ciki in za ka yi magana akan gundarin hadisi ka yi magana akan gundarin hadisi kar ka ƙara wa manzo Allah kar ka rage masa dan Allah ce wala yajri mannakum shar'anu qawmin ala Allah ta'dilu kada kiyaye da ke tsakaninka da wasu yasa in za ka yi magana akan su kai zalunci Allah ce i'dilu ko aqrabu lit taqwa ku yi adalci wurin magana da za ku yi ko da akwai gaba da kiyayya tsakaninka da mutum duk abin da ya kakkafa abin da ba shi bane a kansa shine Allah ce wa idza qultum fa'dilu wa kana za qurba in za ku yi magana ku yi adalci ko da dan uwanka ne na jini in yi ba daidai baka ce ya yayi ne yi ba daidai ba ka ba shi kariya in a kan gaskiya ne an gane amma in yi daidai ka ce ya yi daidai babu shi a hadisin haka manzo Allah ya siffanta ba shi irinsu irinsu ku daga ciki masu ɗaukar hadisun suna fassara shi akan shi ne suka yi wannan amma ba haka hadisun ya zo ba dukkan wayoyi babu inda mazala ya faɗi wannan eh, har wayan musulun ne ma yake si ma umar ta'aliq bayan su za ka gan su tana kwalkwabo suke an gane amma ba wai ya ce suna rage gashin baki ba suna barin kini ba ba yi siffan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan an gane eh wannan ba daidai bane eh Allah ka shirye da mu na'am wa alaikum assalam eh mai tambaya na tambaya akan ingancin karanta suratul kafi da jama'a ya inganta hadisi ne ashabu sunan sun rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam tirmidhi ya rawaito sa imamu abu dawud ya rawaito sa imamu ibn majah ya rawaito sa imamu nasa'i ya rawaito sa sai imamu ahmad ma ya rawaito wannan hadisi a cikin musnadin sa ina fata an gane saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya karanta suratul kahfi ranar juma'a Allah zai masa buɗi na kwana bakwai da karin kwana uku ya zama kwana nawa kenan zai ga haske a rayuwarsa saboda hadisi ne ya inganta a ne? sannan kuma a ranar jima'an daga daren jima'an yau kenan yau daren jima'an kenan ko daga daren yanzu ya kamata mu dinga yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد كي تي كي كي غدا 10 Allah zai maka in kai ɗari Allah zai maka dubu in kai dubu Allah zai maka aljanna haka wanzu Allah ce to ka gan ya kamata bi da ce ku yawaita yi min salati ranar jama'a ina fata an gane da daren jama'a daga yanzu kenan har zuwa gobe sannan na biyu ya inganta ina fata an gane a ranar jama'an manzo Allah yana karanta suratul ah, insan da suratul sajada yana fata an gane sallan shi tufo shi sa tun da ka je a madina ne wuya ranar juma'a in ka je madina umara ka ga wani limani ya zo ya karanta maka wata sura ba wannan ba ba za ka taɓa ji ba amma a makka za a iya samu amma in dai a madina ne ba wani limamin masallacin madina ne da zai karanta maka wannan ba ranar juma'a sallan asuba bid'a ne sai dai maka je umran ba in dai ranar jama'a ne abin da suke karanta saboda abin da ya tabbata kenan kuma in ka zo sallan jama'a abin da manzo Allah ke karanta shine suratul a'la a raka'an farko suratul ghashiya a raka'a ta biyu duk kirin hudubar da za su yi ba sa ɗauko ayan da suka yi huduba da ita su karanta ta a cikin sallah yana daga cikin bidiyoyin mu kuma da muke a Najeriya sai a ce liman ya kware ya iya ya gama karatu kuma ya ɗauko ayar ya dace da hudu ba a shi bane wannan ita ce Shi ne a dai tsaya kan wannan suna haka manzo Allah ya karanta kuma haka ce wani lokaci ma yakan karanta suratul qaf hudu ba kawai duk suratul qaf kawai ana ba ta gane ya karanta ta da sharhinta sannan ya sallah an gane amma aka zo sallah maza Allah abin da ke karantawa wannan kenan saboda haka wancan hadisin ya inganta ko wasu malamai da suka taɓa ingancin hadisin amma bil iddati turuqihi wa shawahid hadisin ya inganta yana fata ka gani saboda haka in ka ji wani ya taɓa maganan hadisin hadisi ne ingantacce imamu nawawi ma ya ambaci wannan bayanin a cikin littafinsa al-azkar an gane Allah ya sa mu dace wa alaikumus salam bai yi ba wannan ayoyi goma farko yana tambaya cewa me ingancin ayoyi goma farko na suratul kafi wancan shi ma wani hadisi ne daban hadisi ne akan dajjal manzala ce in ka ga zuwan dajjal ka karanta ayoyi goma farko na suratul kafi Allah zai kare ka daga sharrin dajjal wannan hadisi ya inganta akwai kuma ruwayar da ta zo in ka karanta goma farko da goman karshen suratul kafi sai da wancan ruwaya ba ta inganta ba gane wata ta inganta shine ayoyi goma farko Allah zai kare ka daga sharrin dajja eh amma ba wai na ranar juma'a ba eh na'am eh <laughs> eh shi kwalkwabo babu laifi za ka iya yi an gane da dalili misali kana da matsala a gashinka ko kana kana tiritin ɗan gashin ka sai kake ɗan kwalkwabo wannan babu laifi kane tunda ai kana yin sa a matsayin ibada in ka je umara ko ne ko aikin hajji to shine sai malamai suka ce to kenan ya nuna ai muhallikina ru'usahum wa muqassirina la takhafun ko ko dai ai kwalkwabo ko a rage suka ce to kenan ɗayan biyu wanda kai babu laifi tunda ai ya zo a fannin ibada abin da ya sa manzon Allah ya ba da siffan khawarij wato su ko ina za su kwabo suke yi ba sa barin gashin su amma kuma fitanan nuni ka gane yawa an siffanta su ne da wannan siffar an a fito da su fili mutane su gane ga yanayin su kuma ga yanayin abin da suke lizimta amma ba wai yana nufin dan kai kwalkwabo ka saba addini bane har wannan eh Allah ya samu dace na sai eh to in ma ya tabbata an yi haka kaga yana daga cikin kuskure na wato yin magana ka gane abin da ya motso shine unsuriya ce ta ɓangaranci ita ce ta motso amince wannan yana so ya alakanta cewa malaman da suka tsaya a kan wannan dokar aka bi har aka tike shi sun yana ɗaukansa a matsayin cewa wahabiyawa ne wato su ne suka yi wannan sharri ne suka yi sun ɗauko wani abu ne sun filifin an haɗa an yi abin nan ai duk wannan dokar a kotu ake bi sai abin da ke social media ba shi za ka zo kai hukunci da shi ba amma wannan kuskure ne ba a yi wa shugaba batse da kuma wani abu idan ya yi in dai akan doka ne kana nufin shi bai da lauyoyi ne kuma wata tsaya a kansa ba ne sannan kuma ba a bi hanyoyin da ya dace ba ne ai daga cikin abu ana ta an gane in dai matsala ta zo kada ka ɗauki ɓangaranci ka kore abin da ya tabbata a shari'a saboda kawai kana so ka jinginawa wasu ɓangare kaga wannan akwai nau'i na munafunci a cikinsa an gano wannan wannan ba daidai ba ne ba a yi in mutum ya yi wannan ka sani cewa in eh, inda da gaske ne ina kaunar manzon Allah yake eh, eh da gaske ne kana kaunar Allah ina yake ina ba ta amfani ah, sahabin da ya kashe baiwarsa matarsa ce baiwarsa wanda ya ɗauke ta sadaka kuma kyakkyawa kuma gashi makaho kana zagi manzo Allah ya hana ta yana tana zagi ya hana ta kuma yana da ‘ya'ya da ita yana son ta saboda kyakkyawa ce ana matsowa kusa da shi ko yana rike da abin nan hannu ya firma mata ciki kuma da ya zo ya gaya ma aka ga gawanta manzan Allah tambaya me ya faru ya gaya manzan Allah ga abin da ya faru ka zaki ka na hana ta ta yi na biyu na hana ta ta yi na uku ni kuma zuciyata ta kasa jurewa ina ta iya kauna yace amma dole na rabu da ita ina kaunar ta kike ya barma mata ciki manzan Allah ce ina shaida muku jinin ta ya tafi a banza ba duka ba ne? to a ka'ida ne ba a cin mutuncin manzan Allah ba a cin mutuncin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ba a cin mutuncin iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ida ne na musulunci saboda su matan manzan Allah iyayenmu ne Allah ya ce annabi aula bil mu'minina min anfusihim manzan Allah shi ya fi cancanta mu kare mutuncinsa fiye da mutunci na ni kare kaza kai naka babanka babana mahaifiyarka mahaifiyarka sai ce ne wa azwajuhu ummahatu matan manzan Allah iyaye ne gare mu ina fata an gane duk inda ya kai kafin ka kare mutuncin kanka dole ka kare mutuncin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da za a kashe ka ne gara a kashe ka kana kare mutuncin gidan manzo Allah za ka shiga aljanna fiye da kanka fiye da matarka fiye da ƴaƴanka fiye da kowa naka to ina kaunar take Allah ka shirye din na'am cross na'am eh. na sani shi ɗaya eh, shi da na ce ai kaga ya wufin tadda tunanin mutane ba an samu wasu a nasarawa sun fito suna suna protest ba na ga wasu da nasarawa su a eh, kamar nasarawa sun fito to ni da yake a social media na gani ban sani ba nasarawa state ne koko nasarawa na kanan an gane shi ne suka fito suna protest kaga dalilin wannan maganan ne ba a yi wa addini haka kuma ba a yi wa jagoranci haka ina fata an gane duk abin da aka ce wannan doka ce ba a yi shi shi ko da ina da ra'ayin haka san haka tun da doka ne sai in jiro in kame baki na in ina da hali in je in samu wanda na nasan suna da madafan iko a kai in ce a ƙara dubawa sai a yi bincike amma ba ba ka fito A kishiyanci abin saboda kana koya mutane yin bore kuma illan bore a cikin al'umma ba karamin barna yake jawo al'umma ba zai zai jawo a zubar da jini a lalata dukiyar mutane a ci mutuncin mutane da yawa ke shi sa musulunci daidai da wannan ba kuma ce ta yahudawa saboda haka shi sa ake takatun a irin wannan an gane Allah ka shirye da mu ah, abinda muke karantawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama hujja gare mu tsira duniya da lahira kada ya sa ya zama hujja a kanmu shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa su ka sasi abin da zai amfane mu duniya da lahira abin da zai zama cutarwa gare mu ga addinin mu da kuma yankin da muke rayuwa ya Allah ka kame hannayensu kar ka ba su iko aiwatar da shi mu kuma ya Allah da ka kaddara muna rayuwa a ƙarƙashin jagorancinsu da ba mu cikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ba yadda ka haɗa fuskoki ma wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausin a'ala wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida a aljanna ka sa barka a cikin dukiyarsa da iyalansa dukkan wata cuta da ke damunsa ya Allah ka yaye masa wannan cuta da shi da sauran musulmai da suke fama da wannan cuta a gidajensu ko asibiti ya Allah ka yi musu dukkan cutar da ke damun su ka mai da su cikin su cikin aminci wanda ka shi dukiya ka bashi iko sarrafa dukiyan nan wajen yi wa addini hidima ya Allah muna roƙon ka mu ma ka bamu dukiya da ta na ta yawa kuma ka bamu zuciyar da zamu yi wa addini hidima sama da wanda yi da mu da shi ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ka haɗa ma cikin firdausul a'la an mu da suka fada hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka sa musu dauki ka kubutar da su daga hannun wa'annan mayagun mutane ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci masu wannan aika-aika a cikin wa'annan mayagun mutanen ya Allah ka shiryar da su wanda kaddara ka ta gabata a kansu ba za su taɓa shiryuwa ba da Allah muna roƙon ka kai mana maganin su da abu da ya dace da su mu da baka jarabce mu da wannan fitina ba ya Allah ka haramta haduwar mu da su har abada su ma ka haramta haduwar su da mu har abada a haɗa mu da ‘yan uwan musulmi masu kallon mu da sauraro a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka ka kamu ikon tuba daga zanubanmu kafin mu koma zuwa gare ka in kamu mutuwar ta zo ya Allah ka bamu ikon cika da kalmar shahada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk